eh to ka san ita rantsuwa har wanda aka ce ka ɗaya Kur'ani ka rantse da Allah cewa ba za ka sake ta'addanci ba ba za ka sake garkuwa da mutane ba nan kuma ba za ka sake sata dukiyar mutane ba ko kashe mutane ka ɗauki alkur'ani ka rantse gaban bayanan jama'a kuma ya kasance ka koma ka tafi kayi wani abu wanda ya kasance ya saba ma wannan ah, rantsuwar da ka yi to dole ka tarar da ajalinka to wallah wannan shine daren nan muka samu wannan labari na cewa ya tafi har ma ya taba duke wasu kuma bisa ga wannan rantsar da yi Allah ya cika nashi iko. To honorable commissioner takamamme yaya wannan al'amari ya faru? Eh to kamar yadda muka samu labari dai ga wata majiya cewa ko kuma ga wasu wanda suke kusa ga wajen cewa ya kori shanun wani ne kuma ya bindiga ainihin shi wannan mai shanun. To ta nan ne su kuma mutanen da suke yankin nan sun sun daina sata. suna zaune lafiya a wannan yankin to sai kasance kuma su suka cewa ba za su bari ba bai sun san mutumin nan alkawalin da ya dauka su duk da ba su je ga gwamnati ba kuma sun dauki alkawali cewa su ma sun daina to ya zai zo kuma ya saci dukiyar mutane ta haka nan wannan abun ya faru a wannan abun ya same shi ma suka bindige shi To wani irin tasiri mutuwar ta daudawa za ta yi ga irin shirin da ake yi na yaƙi da ta'addanci musamman a jihar Zamfara da sauran makwabtan jihohi? Eh to wannan zai darasi ne ga sauran al'umma da kuma duk wanda wanda ke ɗaukar alkawali na cewa ya daina wani abu ya yi domin duk wanda ya ɗauka mu Allah alkawali ya saba ba to insha Allah irin haka za ta faru gare su To don haka ya zama dole gare mu mu ta tsaye da addu'o'i musamman su wannan wata mai alfarma da muke cikin su sannan kuma su wanda suka ɗauki rantsuwa da yake suna da yawa wanda suka ɗauki rantsuwa da alkur'ani na cewa su daina irin wannan ta'addanci to zan darasi gare su kuma su rike wannan alkawali da suka ɗauka.